albarka ko zunubai na goge albarka to amma mun ɗiba mun tafi zunubai na hana arziki albarka arziki albarka rayuwa albarka ilimi albarka ɗa zunubi na yin haka wafil hadis ya zo a hadisi ibn ruhal kudusi shine jibrilu yake jibrilu Lallai jibrilu na fasa fi ya raɗa min a zuciyata haka na bitara muke ce jibrilu ya raɗa min a cikin zuciyata annahu lan na nafsun babu wata rai mai numfasawa da za ta mutu hatta ta takmila rizqaha sai ta haɗa da mai na kana neman haram arzikinka abin da ka ci fa shi ne arzikinka wannan abin da ka ajiye na masu gado ne ka fara wasu mutane ne za su abin nan ɗinsu don haka nan an ga mutum ba za ka mutu ba arzikinka inda ka ci ka samu shi ka bi ka yi ka kuma ba ana nufin ne ka koma ka zauna ba a'a ta nema ka dogara da Allah ya baka sai dai saka fa iya rabanka ba a baka ba za ka mutu ba sai ka samu ka in ka ga abin da ka je ka samu a kasuwa rabanka kenan idan ka je aiki ka ga albashin da aka baka rabanka kenan ka sake ka ce za ka ba da dukiya a tsallakan da kai za ka a ɗauki mukamin da ba naka ba baka kan misali ne a jarrabawa kana jarrabawa Ka ko na wannan abinda Allah ya sanar da kai shine naka ka tsaya ka rubuta ya ka yi shi kada kai sata idan kai sata jarabawa za ka rayu kana cin haram ta kuma mutum ya zai yana cin haram ina kanta kansa albashin ba zai ma albarka ba ko ka samu kuɗin ka samu kuɗin ka ɗauka na haram ba dai ka ji daɗin su ba ka bincika masu kuɗin na rayuwar da suke ciki wallahi sai ka tausaya masu zo suna tsorace suna firgice suna cikin irin wani mummunan hali ga dai kuɗi ga motoci ga jirgin sama ga waye ne amma fa inda zai kwana yana jin tsoro kana ya kai kwanci ka kwana a kwarin kunya hankalin ka kwanci ka yi bacci ya ishe ka amma ka ga wancan kila kafe kwanta bace sai ya hauke ki <laughs> ya kwanta a nan ya fice da mashin can daga na ya hau keke gangara ta inda in za ku zo duk gidajen nan da kuke tsamman za ku same shi baya nan mota kanta motan saboda saboda tsoro ya ɗaura wannan filet ɗin gobe ya ɗaura wancan jibi ya ɗaura wannan saboda kawai bala'i Ka kaga da baka da kuɗi da wannan baka shiga ba a ga irin wannan an rasa albarkar kuɗin wani kuma akwai mai kuɗi irin sa ko a jikinsa inda kuɗin sa na halal kuma da tsawa me yake da suna haram ta kan zama bala'i ga mutum annabi sai ka ka kyauta in ka je kaga ka samu ɗan kaɗan rabanka kenan ran da ka je kan ka samu da yawa gaban ka ne da ma baka irin wannan kici kicin ba za ka samu ka tsaya ka bi ta hanyar halal bi ka samu ka ka bi hanya duk abun da ake kai in jaraba ce duk abun da ake karanta ka karanta daga nan ka dogara da Allah ka zo ka zauna abin da ka samu shine hakkin ka kuɗi kasuwanci ne a tsara shi ka bi ta hanyar halal aiki ne ka bi ta hanyar halal Ne ka bi ba ka mutuwa sai ka samu rawanka in kuma ba haka ban ka je ka samu sai ka samu abin da zai zane ma ba a duniya shine yake jibrilu ya kasa min a cikin zuciyarsa fi ro'i annahu lan tamuta nafsu ba wata rai da za ta hatta ta takamila rizqa yake jama'a muka ce na fattakullah ku kiyaye Allah wajen bin duk abin da ishe ku bar duk abin da ya hana shine alheri a gare ku wa ajan ilofi talabi ko kyauta ta nema yau ga ɗan adam ya samu cakke dan adam ya ba ni kuɗi kwana hudu in ba ku zo ba ku kuɗi ba ku zo ku ɗauki gawar banda asara ke ikon Allah hatta ko da kamuya muya an haramta maka musulmi kai da aka hana maka daukar tsintuwa tsintuwa in ka tsinci tsintuwa wannan haram ne kai amfani da ita musulmi ita musulmi ne kai na sosai da gaske annai mahmudu kake bai ba ka daukar tsintuwa ba ka amfani da tsintuwa sai dai ka ɗauki tsintuwar mutum don ka nemi ne ita ga wata jaka da kuɗi a ciki na waye shi nan kawai amma musulmi ba ya fata balle har ya kashe balle har ya kizge tana ba kitsin ta ya kizge ya ci bashin ka bai biya ka ba to haka don haka na ake wa Laufin talai ko kyautata neman arzikinku ku bi ka'ida wajen neman arzikinku Allah zai muku albarka ta duniya da ta nazira. don in har aka baka lahira za ga duniya mata biyo ka sai ka yi kaffa kaffa ba sa ba ta bata ma aiki to kaga kenan zunubi na haifar fa innahu la yanalu ma inda Allah illa bi ta'atihi kuna ji ba a samun abun da ke wurin Allah na halal sai ta hanyar da'a ga Allah wa inna Allah ja'ala ar-ruha wal faraha Allah ya sanya rayuwa da kwanciyar hankali sirrida wal yaqin wajen samun yadda Allah da yaqini wa ja'ala al hamma Allah ya riga ya sanya damuwa wal hazana da bakin ciki fi shakki ko kanto wasta da fushi da kadara وجاء في الأثر ya zo a hadisi ko kuma a hikaya allazi zakarahu ahmad sai kitabin zuhudi inda Allah ke cewa an Allah idza raditu baraktu wa laysa li barakatihi muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'anati tudriku sabi'a min al-waladi sai Allah ta anine Allah idan na yadda na kasa albarka duk abin da Allah ya gamsu da shi ana radiyallahu anhu duk wanda Allah ya da shi to zai masa albarka wa laysa li barakatihim muntaha ita albarka ta ba da iyaka a ce za a baka ka ba a baka kaza ba ka ba ina ba da iyaka wa idan ghadabtu la anta idan nay fushi na kan yi tsinuwa ولعنتي inuwata tujjar kusa bi amin alwalari na samun na bakwai jikoki inuwar sai ta samu dan mutum ta samu jikansa ta samu tattaba kunne sai ka kara hudu to na hudun saura uku ba su da suna da hausa zuriya ake bi ya'ya ne don ya? ba a ce masa ɗa ba jika ba jika daga na sai ba? shi ya faɗi ya tambaya ne a ta taɓa kunne kai ba ba haushe dai ba ta taɓa kunne na gaba to daga nan shi ke hmm? akwai ko daga nan saura uku hmm? to faɗi na biyar ɗin a ta jika tattaka kunne mhm. haka ne hmm? a babu ɗin jika kai kai kakarashi yanzu kai kai kakarashi ta saboda kana samun haka ka gari na farko zunubi wannan ya isa zunubi illa duk da maganan na da rauni in ma doka ce a da tun da labari ne aka bada to musulunci da an abun nan ɗinka amma dai tana da haɗari duk da tana da launin cewar wa allai lil insanu illa ma fa'a mu a musulunci mun samu doka wala ta ziru wa ziratu wizra ukhra wata rai ba ta na nauyin wata rai sannan kuma ana buga misali kaga da Abu Jahal ya sai da ya zama wani general da musulunci ikramatu bin Abi Jahal yayi faɗa da annabi shi karan kansa to ballantana shi abu jihar da ko shiga makka da aka yi sai da ya wagar da mutane ɓangaren da yake sai da ya kai kashe-kashe ya ga uwan bari ya tsere to amma ya musulunta da ya musulunta daga ran da ya musulunta ce a daina zama a gari kawai gaba ɗaya ya shirya kayan faransa daga naji sai daji in an gama yakin gari ka za a tura su gari ba in an gama yaki gari ka za a zo da sai da yi shahada hmm. ya yi kama ne da mutane da ke wurin gaba ɗaya da shi gobe kwata kwata wannan malamin ya kalle wannan za ta yi to malamin ya ce an ce da ke kuma za ta kira da da haka ake samu wani haka ake samu wani za a samu saboda tashi mutunci malamin da ta haka yana samu amma dai ka'idan ba ta zama ga musulunci ya ɗaya abin amma ko da yake ko yanzu ne isa kake ganin idan za a nemi aure aka nemi kakanni Hata a aure akan ce ku kiyayi duman juji ku kiyayi tsiron juji alayyahun juji haka ce me alayyahun juji nake kyakkyawan mace iyaye yan iska in uwarta yar iska ce babanta ko kakansu akwai wanda iya iskanci to malam da matsala a aurenta domin ka tashi yarinya za ka aura ba ita za ka laba wata da ubanta sun sha sai ka kalli uban uban uban uban uban sai ka kalla sai ka tsalla kai ka kallo uban uban tarihinsu in ba ka san tarihinsu ba kuwa ita kaɗai daga ita sai ubanta ka sani irin barikin nan to dai sai dai sai dai kai dai a sha'ari in ba fa'a ba sai ka fi jaza ko ƙaƙa malan ka samu danginka ya fi wanda ka sani ko ƙaƙa ana fa'a amma na biyu ne balai a wannan zamanin ku ku mushkila kuka samu kuna samu mushkila da kai da ita a yan kuka shi ƴaƴan wurin wannan watsatsan za ta kai su gidansu ya ta kai su ƙarshen ta gidansu rawa ake gidansu disko daga disko har disko ta baki wani bawan Allah ya ce wallahi dan shi ne yake ta gidansu rukan su hatta kai ne ke zuwa gidan cikin yaran gidan har kifa su a ce dana ya koma gidan to kaga muskinan daga yin aure inda family ne ko kaka za a je in aka tattaro aka tattaro ko da misali mutum wata ya aure to sai dai ka tabbatar da kana da tushe a gidan ko kace ga yaya ga babbatar ga kila ta wuta can ga menene to in ta zo ta tashi tafiya idan suka bi ta kai amma ka sake dan fata fata ne ka ja ka ja ka ja ka ja karshen ta ta wuce da shi ko ko da ba daidai ta sai ka ga akwai da ɗin kwakwai kirista kuma kai ka janyo dole a yanzu kan sai an yi hatsara to kullum in ka tashi shi abin da ake lura da shi menene ba ne amma ba fata ba ba wai ta ce makarta ko har da ce ƙur'ani ta yi rabu ta har da ke kai tarbiya ba kina da digiri na islamic study shi ne to tarbiya ba kwalin rubuce-rubuce ne ya ne ba galabi ne tsungulunan tsungulunan da rashin kunya da jaran a da sace-sace da zai karatu da fata ya zai albarka ba zallan ta bakin wani dan mu da ya sai ya auro wata yadda su yadda su yace na gane hadisi da aka ce farba bidati dini na gane kalman zatul dini aka ce ba zatu ilimi ba dini kuma ya tarbiya. tana da kamala tana da kunya tana da tunani abin da zai dawo tana zan da mai addini ce za ta zo samu ko kunya ma za ta bata ta shigo cikin jama'a ta ya mu tsaboro ba zai yi ba ya ishe ta sai abin nan wannan kabiya da kila zai iya yi wa kila uwarta a gidan magajiya ta rayu amma hausa ne wannan sallah ai tsofaffi ne suka san gidan magajiya eh aje bature na na go ina kika an ka ce ma yarin yadda eh, eh, gidan magajiya ta rayu ko wata ta zauna a gidan magajiya sannan ka je kai sarkuta da wa'annan Ayi bara to wata ran ko in kai san a komai ta ne fil sa mai rabo ne amma ba ba kai sa'a ba dole sai ka ga ɗan ka ka aifi mai rawan banjo a zuriya ka safa mai rawan banjo sai ta ɓace ma sai dai kuma karin bane kaddara in ka samu haka a ce yau ga ka yana rawan banjo sau ya ɓace wa mutum wannan shi ne ke sa a yi bincike sauran rawan banjo ai yaren tsofaffi nake Hmm. alayya ta wuce rawan banjo ai ba zama rawan banjo ba ma ba da ba zai kace musu disko ku kuma me rawan abu na kawai garin fi aure yar dirama sai ai shi dan dirama kaga iya lalata kenan a ce ɗan kai na dirama ko ƴarka ta na dirama iya lalacewa kenan kufan ko da yake akwai gaba da ita don ya cewa iya ta amma dai halaka a fili a sai ya wuce a zuriyarsa ya samu yar dirama a yi dirama da ita a biyasa ta zama ma shugaba ga kuɗi ga zanki da ƙarshen ta har sai za su ɗauko bata kawo ba yar diraman ko kisari ya ta tafi kisari ai an gama ta ɓace ma ce yau kana da ya ta biya kuɗi ta kashe za ta je aiki saudiya haka za su ji ake gidan saudiya ta tafi aiki ta tafi laiburanci an taɓa ce mutum akwai na haru kalle shi yake cewa da'ifun rawahu ahmad fi zuhdi shafi na ah, ainihin hamsin da biyu wa abu nu'ayn fil hiliya جزء نحو شافينا أربعين دقيقة وابن أبي شيبة في مصنفه عينه shi kuma lamba dubu a talatin da biyar hadisin da ɗari da saba'in da ɗaya min hadisi wa abu wa abubuwan munabba barawa anho an iddaki aujihi kai hadisi nan fa an ruwaito shi ta fuskoki daban-daban ba ka kallon farkon ka ce an ce da ifin ya zo eh na biyu nake karantawa eh a ba na tsaye ne ba na biyu ne na biyu ne a shi wancan hadisin din ko da bari din eh a na biyu ne yake ai lamba na biyu ne kuma na biyu nake karatu layi na biyu nake ciki wa rawa anhu min iddati awjihi biyo mu kenan zai iya yiwa an yakuna hasana hadisin ya zama mai kyau an fahiha ma ya zama fahimtar da zai rike bi majamu'iha in an tara hanyoyin walakin huwa laita min al-fahimina sahaba bawo men isra'ila wannan irin magana nan ne da aka ko maganganu ma su ke na maganganu mutanen da suka gabata ya da ce na imma da dokar yanzu wannan dokar mu'an ƙarfi ta a cikin musulunci amma ba akwai ƙarƙashinsa ko wani hadisi da suka ce mai rauni ne kullum na kanta hadisi na kanta hadisi nan ya buge ni amma an ce mai rauni ne wata magana ne suka faɗi akan bakaki ga ce amma an ce eh, mai rauni ne hadisin dai mawdu'i ne cewar kakko ko wani baki ko baka su bakaki idan ya koshi zai yi zina idan yin yunwa zai yi sata kuma na ya zama da mu muddin ka ɗauko yaro ka ajiye a ka kana ce da shi kana sha da shi ƙarshe sai ka da shi ina zina da yayan wannan wata yi muddin ainihin kana zaune da yaro muddin ijin yunwa ku sai ɗauka maka yawa to muna da wannan masifa amma dai hadisi mai rauni ne mai rauni ne akwai na alba ciki amma mu'uzani in ka dubi wannan magana haka take muddin ka yadda da wani yaro wanda yake haka idin da zirga zirga a cikin ya'yarka zai dinga zina da su kuwa muddin ya ce koshi ya ce koshi yana zirga zirga in ba sa nan za ka karke shi ga abin da yake ka kore shi a ce ka da mutunci eh eh yawa irin wannan kaza alama eh, eh, eh, alama to to so da kada a ce baka sa ido ba sai a daɗe kaga yana takarantar da so yana takarantar da so kana yaron kirki kana shirye-shirye za ka yi masa abubuwa a shi ya riga ya ɓanna ka ya ɓanna ka ba amana hmm? ga su bata musu iyali ina gane matan masu aiki kar su bata musu iyali haka ike haka ike haka mai kaka tiyan magana har dai an najeriya yanzu eh to ok ba fara yamma da haka ai ababen tarbiya dama daga cikin ka'idan tarbiya ba ka barin ɗanka yi hulɗa da laiburori daga cikin ka'idan tarbiya kan ka bar ɗanka cikin laiburori ka ga laibura ko da misali laiburori suka zo suna gini a gidanka to ka kori ayanka kakka ba su za su ɗauki abinci su kai musu za su ɗauki za su kai musu za a ja ne ba abincin ka ke mata ba ɓata maka su ko shaye-shaye sai ka tsinke sun fara shaye-shaye ta dalilin su eh abu da aka zauna da shi suna girma shi alaji dan ka sai kada kora ta same ka yana ba komai alaji ka da kora ta same ka sun iya halakarwa ba a barin ƴaƴa da zai ne gurba ba ne to ballatana wayan can da aka ɗaiwa daga wani wuri وهو من أخبار بني إسرائيل والتي لا يعتمد عليها عند مخالفة الشريعة وشؤمه معصية الأب إن لم أبا ولعنته لا تتعدى إلى الولد فإكرمة ابن أبي جهل كما ذلك مكو والد كافر والده كافر ملعون وهو صحابي وما يكرم صحابي تقي نقي قال ولا تزر وازرة وزر أخرى والإسرائيليات إذا خالف نصوصا بطيئة لا تختبر أما دي إنك خلي أبو إيه؟ لا لا شوفوا شوفوا كوبا قومي يا زما فتكر هذا مطمئن gida dai in aka ce maka ga yadda gida yake kai ne sanar da shi kuma sun da za ka in ya lokaci guda ta juya ta ce ta bi sunna kaza za ta yi akwai tsubban tsoro ran da duk kuka bata nan za ta ajiye maka da niƙabin ka da hijabin ka ta ce ki ba a yi ko eh? mu koma can ciki ko ji wannan waje a fil asari ko a shi ne aka yi walaisa eh, fi'atun riski والعمل بكثرته kan hadisin كان kenan Ma'ana yawan arziki da yawan aiki bai zama da yawa ba bi kasata dalilin yawan abu ne ya ewa wani dan kaɗan kaga ya yi irin mata albarka yanzu ku dubi shekarun imamu shafi'i ne hamsin da hamsin da hudu ku kai ku hudu hudu kun karbi abin da ya yi sai da kaɗa duniyar nan sai da girgiza ta a fagen ilimi ka dubi umar dan abdulaziz shekara biyu yi a gwamnati amma sai da jiya tarihin mulkin duniya sai da canza shi saboda haka nan lamarin wani abu ne daga Allah bayan ittikhadul asbabi to akula wala fi'atul rizqi والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور أون شيكرو كروبا يوم وتنمي جنبا والأعوام ولكن سعة الرزق يلوان أرزقي وطول العمر بالبركة فيه البركة البركة اللي تجد فيه كل هذا tsaya muka kusan kusan ka dubi ya shek abokan gumi shekarunsa nawa sittin ko da da ɗoriya to ka dubi yi ga yan tamanin nan ilimin suna da irin nashi ko sama da nashi ba karatu shi ko ba yana da ilimin irin nashi amma yanzu ya mutu kamar bai mutu ba wasu sun mutu daga bayan su an manta sunansu shi ko gani kake kamar jiya jiya nan ya mutu ballantana wata kaddara ta kai ka gidan sai ka dinga ganin kai ah, an ce fa Allah wa mai gidan nan cika to Allah ji kansa Allah ji kansa da nan muke zama ce kai yanzu ba kamar cikin gidan akwai wanda ka san shi ba tunda shekarsa ya ta san sama ashirin da ko tala hmm? talatin da da ka san kanda aka haifa yanzu ai ba san shi ba hatta dan uku ma abin nan dan abin da ba bai san shi ba kuma gashi saurayi katon ce ka san baban ka san kakan ku shi ban kai shi ba amma kai da ka zauna da shi kana kallon kamar yana nan ni dai haka nake ji hatta kan kwanan gidan inda muke kwana muna shiga gidan in na zo wurin na sai na tuna yadda muke sauka in ba kawo kana zuwa da idan aka ce ya isa nan a sunan wurin akwai a sauke ka ka gagara da littafin ka mutu ba amma ga malamai sun mutu daga bayansa kamar bayi su ba an sane su an manta to kaga albarkar rayuwar ne albarkar rayuwar Allah ya mata albarka وقد تقدم أن عمر عمر العبد labari ya gabata mana rayuwan bawa huwa muddatu hayatihi shi ne tsawon wala hayata liman a araba anillah ta kaga ga babu rayuwa ga wanda ya bar Allah wanda duk iba Allah ya za ka ga mutuwa shi ke wahala zai zama ka Allah ta gana bil amsi ta gama da gairihi ya shaggala kansa da wani abu bal hayatul in khairun min hayatihi Rayuwan dabbobi ya fi rayuwansa kamar a ce maka ne layin can an yi wani kare in ka fito sai ya ce mai kai kai ya tsofa ya tsofa ina mutuwa in ka ce da layin can akwai kare sai dinga kallon ka kamar ba a yi shi ba to haka rayuwar mai saɓon Allah kamar rayuwar dabbobi kama ce mai shanu na ga yi irin wani sa har ana masa kirari mai wani to an sai da shi an yanka shi kamar ba a yi shi ba ko ya yi wata saniya mai kama da ba mai kama da ba ta yi sabo da shi kaga tana mutuwa kamar babu to haka rayuwar mara addini take ina mutuwa gaba ɗaya komai na shi a rushe fa ina hayatal insani rayuwar ɗan adam ji hayatar kalbihi ya tsayanin da rayuwar zuciyarsa sai tuwanta kyautatuwanta waro hihi da ranfa ala hayata li qalbihi babu rayuwa ga zuciyarsa illa bi ma'arifati fatirhi zuciya ba zai rayu sai an samu mahalicin zuciyarsa wa mahabbatihi da son Allah wa ibadatihi da yin da'a gare shi wahdahu wal inabatu ilaihi da komawa gare shi wa tumaninatu bi dhikrihi da kwanciyan hankali ta dalilin ambatonsa wal unsu bi qurbihi da neman kusantan shi wa man da hadhihi al haya wanda duk irasa wannan rayuwa ta bautan Allah faƙadar khaira kullahu yanzu ba ka gani ko kudin muka saba kullum sai mun zama din nan in tafiya ta zama ka dinga je Muhammadu san da ka tafi ka ya gani da na shi ne kullum ne za ta tambaye ka ana cikin masallacin nan daga inda wata kaddara ta fitar da kai ka tafi wata harka ka Allah ka fitin nan ka shiga matsala ka tsalla ran titin ka shiga matsala ko ta tsauro za ka fita gare nan ma ka shiga haya haya haya za ka je ka yi cikas hotonka kana cikin wannan matsalasai sai ka je gida ya gaji ne eh? hankalin babu abu a duniya mai daɗi irin addini za fa a yi a gama ba a baka komai in ta ɓace ma kai za ka bada ana ce maka yanzu din nan a ce maka ainihin muna cikin kantin na ce wane ya mutu ka gaba da maka tafi dole daga nan a tafi da kai kabu makabarta a haka rami a binne shi da kai ka sake dawowa bai hana gobe ma a sake daga lokacin ka dole ta da shi amma da yake addini ne za ka je cikin jin daɗi za ka dawo cikin jin daɗi ƙarshe ba kwandala aljihunka wani zai ɗauka ka fara ne ka ajiye shi isa kake ta akwai wani abun da nake ji a zuciyata wanda ka ga ya fi ɗaya lalura mu'uzanin wanda suka fita ɗin nan inda ba yara ba mana lalura ta fidda su kana yi kana kallon agogo kana yi kana kallon agogo mutum da yake abin haka ne ba yadda za ka yi don gani ta biyu zai zai fita fakada eh, mai gida suna fakadar kai da kuma walau ta awwada anha ba zai nemi musanye daga wannan rayuwa bi ma ta awwada min ma fi duniya malam bal laysa fi duniya bi ajma'iha duniya gabaki da bata kasance iwanan an hadhihi alhayati musanye daga wannan rayuwar ba ku dubi lokacin corona hmm? ka tashi da safe kana kallon kofa ka haɗa kai da gwiwa ka fita dangi ka tara babu daɗi tsakani ka fito nan kofa ya sai magana banza za a biyo ka da shinkafa iya shinkafa ya biyo ka da makaroni da wani ne zai yi magana makaroni wannan mu ya fi mana makaroni ya fi mana shinkafa ya fi mana duk in duniya nan da za ba mu kai shinkafa ta dama shi ke bauta shinkafa kar ke bauta makaroni da taliya amma wannan karatun drama ya fi mana taliya ya fi mana makaroni za ka zauna zuwa sallah azhar hankalin ka kwanci alabashin an yi sallah azhar kafin inda za ka yi kayo makala makalan da za ka wurga cikin ka da magarba ka dawo a sake gari ya waye ka dawo a sake a ta kai zuwa mutuwa da baban kamar hmm? shi ya tafi ya tafi gida ko ka ike ina malam samu dawo muna kan hanya ce masa yi hakuri Allah zai haɗa mu da aljanna zai sake yanke da kuka ce kana nufin ba za mu sake saduwa ba sai gobe kiyama shi in Allah da nan kan hanya kuma Allah ya dawo da shi ba an rayuwa addini ba wacce ta kai ta kuma ma mai kuke tsammani ba mu yi ta da gaske ba ma matukuna inda mun kama da gaske sai an ninka haka ɗan gefe gefe ne muke tallafa mu koma gefe mula, ka mu koma gefe in muka lafi ba kai kai a dawo a sake lafa inda abin ya kama mu sosai malam daɗin da ranar kaka wadda babu abin da zai yi maka matsayin addini babu shi famin kulli in ya fotu abda iwado eh, duk abin da ya kubuce maka da wani da idan amerika ta ce ba ta yi da kai russia sai su ce barka da zuwa eh? idan russia da amerika suka zazzage ka suka ce ba ta yi da kai a kamo ka karshe china ta ce shigo nan ba su isa ba ka koma ka ga abin duk wanda ka bata da shi da madadinsa amma ka bata da allah ba ka da inda za ka koma Wani karɓe ka babu don haka Allah bai da madadi addini bai da madadi wa idza fatahu Allah in Allah ya kubuce masa lam yu'awwad anhu shay'un albatta wani awwada zai kwafe masa Allah ba kai ya isa haka ko